ba za mu fita a cikin kuncin da muke ciki ba ai yanzu kuncin rayuwan ba wai babu kuɗin bane akwai albarkan Allah ya ɗebe in ko ba mu tuba zuwa ga Allah ba Allah ba zai dawo da shi ba babu al'umma da ta saba Allah wallahi ta ji dadi a duniya babu ita babu al'umma da ta saba Allah Allah bai jarrabe ta ba mutanen annabi luwadi kadai suka yi luwadi suka yi walutan ifqala li qaumihi ataduna fa'ishada ma sabaqakum bi habin adim min alamin wallahi kan luwadi Allah ya dirkake su ba a luwadi a yanzu mutanen annabi shu'aibu tauye mudu kawai suka yi awu suke suka tauye akan wannan Allah ya halakar da su ba a tauye mudu a yanzu mutanen annabi sale dabba suka kashe akan taguwa Allah ya halakar da su a yau ana kashe sun mutane kuma Allah ba zai tare mu ba duk laifin da aka yi wa Allah ɗaya ke halakar da al'umma yau duk laifin mun hana muna yin su babu laifin da aka yi wa Allah da yanzu babu yin a tarihin duniya kuma Allah ba zai cire mu ba har muna zata akwai dan adam da zai cire mu ba mu koma zuwa ga Allah ba ba za mu duba abin da muke mu gyara ba wani dan adam zai iya cire mu a cikin abin da Allah ya samu muna luwaɗi an halakar da al'umma akan luwaɗi ana zina Allah ya halakar da wasu akan zina akan taguwa dabba aka kashe aka zalunce ta akan ta Allah ya halakar da mutanen annabi sale mutane nawa ne basu ji ba su gani ba aka halakar da su Allah ba zai jarabe mu ba mutanen annabi shu'aibu mudu suka tauye Allah ya halakar da su wani mutu ne ba a tauyewa duk laifin da aka yi wa Allah mun hada total muna yi har muna yin laifin da a tarihin duniya ƙur'ani bai ce mana wata al'umma ta taɓa wa Allah su Allah ba a cikin yanzu a tarihin duniya ba a taɓa babu labarin al'ummar da ke yanke ɓangaren jikin mutane ana sihiri ba ana sihiri ana zaɓi yanzu ba ma yi Allah bai bamu labarin wata al'umma a duniya da namiji ke auren namiji ba sai dai a ce sun yi luwaɗi yanzu ana yi aure ake ɗaurawa har a Najeriya an yi aura Allah bai bamu labarin mace ta auri mace ba a yanzu ba a gay marriage ne ba ma jin masu game ma da sa ce za su zo house of reps da senate sai an ba su dama sun ci gaba da yi ƙur'ani bai gaya ba don ta al'umma ta wannan laifin ba duk sun allah ya halakar da su me yasa muke zadan cewa in ba mu koma zuwa ga allah ba za mu samu mafita wallahi ba za mu iya samun mafita ga kuncin rayuwa ba sai mun tuba zuwa ga allah saboda allah ce waye inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah bai canja situation din mutane wallahi sai sun canja da kansu idan muka canja Allah bai canja in ba mu canja ba Allah ba zai canja ba kuma Qur'ani ya gaya mana mutanen Fir'auna ai Musa suka karyata akan wannan Allah ya halaka su wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqasim min samarat Allah ya ce muka dora musu fari da tauyewan ƴaƴan itatuwa saboda me saboda sun ki bin Musa alaihi salam mutanen Saba kawai sun kafirce wa ni'imar Allah ne Allah ya dauke dukkan albarka suna cikin jin daɗi su ko abinci ba sa saya kowa ya fi karfin abin da zai ci a rayuwa kowa na cikin ni'ima amma da suka saban Allah duk albarkan Allah ya ɗebe ya dauke musu lambunan da suke da shi lambun apple ya dauke lambun lemo ya dauke lambun ayaba duk kayan ni'ima Allah ya ba su magariya yar karama Yalla ya nuna musu kawai ba abun da ya ba su ya lambun kaya laqad kana saba in fi him aya jannatani an yamini wa shimal yace kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allah yace fa a'radu fa arsalna alaihim saylan arid wa badallahu bi jannatayhim jannatayn rawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil yace zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur duk ni'ima Allah ya musu Allah yake da suka kafirce sai muka cire ni'imar da suke ciki muka sa su a cikin kuncin rayuwa saboda me saboda sun juya wa Allah baya idan za mu bi dokar Allah ba abin da Allah ba zai mana ba amma ba zai yi mu a cikin al'umma ana luwaɗi ana zina ana yanka inasin mutane ana cin amanar mutane ana sihiri ana tsafi kuma a cikin wannan al'umma mu ɗauka wai Allah subhanahu wataala dole ba mu abin da muke so maimakon mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara sai muka tsaya muna tunanin wai sai yan mu yan adam sun gyara mana dan adam baya iya tunkuɗe sa cuta ba dai tunkuɗe maka dan adam kowa ta kansa yake ji waɗannan al'amura da muke ciki suna buƙatar mu yi wa kanmu wa'azi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa ala innahum humul mufsiduna lalle su din nan masu barna ne ala wannan harafi ne malamai sukan kira shi litanbih wa tawkid karfafawa Allah ya yi a gaya musu su munafukai humul mufsiduna ala tauhidi ne bayan nan yace ce inna ma tauhidi ne hum din ya ƙara maimaita hum wannan kuma asalin damirul fasil ne aka maimaita hum sau biyu ala hum humul mufsiduna tauhidi uku Allah ya yi lalle babu kokonto su din nan munafukai masu barna ne ba masu gyara bane Allah ya ce a gaya musu walakin la yashuruna sai dai ba su sani ba wanda yake gaya mana ba duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa yake zama gaskiya ba tunda sun yi sabon